domin ku samu shiriwa zuwa ga gane kudurin ubangiji da karfin zartarwarsa da al'amuranta. wa ma tubni al-ayat wan Allah madaukaki ce ayoyi na alqur'ani ko ko mu'jizoji da ake bai ma annabawa ba sa amfanarwa wan nuzuru. haka masu gargaɗi ma ba sa yin amfani an kaumin la yu'minun dangane da mutanen da ba su da imani ma'ana da aka ce ku kalli halittan sammai da tattai don ku gane kudurin ubangiji wannan ana yi ne ga mutanen da ke amfani da wa'azi amma waɗanda ba su amfani da wa'azi duk irin yadda suka ga wata hujja ba za su yi da ita ba duk yadda annabi ya zo musu da mu'jiza ko ga garkuyo ba za su karba ba duk yadda Allah ya ba su fasahan harshe kan shiryar da su ba za su yi da abin da yake faɗa ba shine wa ma tugun ayat wal nuzuru an ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين فهل ينتظرون إن أقوى أبن بسكي جرى illa مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ba abin da suke jira sai ka tankwacin kwanakin waɗanda suka shuɗe kafin su ma'ana kafiran yanzu ba abin da suke jira ya same sai mutuwa kamar yadda ita ce ta riski wanda suke kafin su duk irin duka yanzu dan adam zai a duniya ba zai maka irin wanda aka bai mutanen da ba yanzu duk irin da kai wanda sai za a baka a wannan zamanin da ba baka shekara ɗari a yawa bai kan kai shekara dari ka kara dari da goma in eh, duk wanda aka tsaya kai shekara dari sai zama abin amina da ya tsaya kowane gari aka samu dan shekara dari su a cikin jama'a galibin mutane sukan tarkata nasu nasu da bai wannan duniya suna yin shekaru arba'in hamsin sittin saba'in wannan lokacin a nan ya ke tafiya amma idan aka samu ya kai ɗari to wannan ya saba ma al'ada sai ya zama abin amina shirkan ya tsaya kuma in ba haka da ga lokacin da mutum ya kai ɗari dangin sa sai sun da shi kuma tunda bai hankali توليف الحياة ومن يعيش ثمانين حولا لا أبا لك يسأل بك سواما تجد على علم الأيوة دون بك ترك مانين هي جدك وغلق لك ترك بيكما لا حتى بيبار أظن بك جدا إلا مثل أيام الذين صلوا من قبلهم كيف تنك سنسى لكم وطن بسك سودي وذو لك جبانوك قل تكيبتوا فانتظروا ku yi jira an yi ma kun minal muntazirin ni ma tare da ku ina cikin masu jira abin da na faɗa shi ne zai zama gaskiya ko abin da kuke da awa kuke riyawa shi ne zai zama gaskiya ni da ku duk ku yi jiran sakamako dan da ne ثم ينجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ينجي رسلنا ubangiji ce sannan kuma za mu samar da manzanninmu daga dukkan wata azaba da muka yi nufin halakar da al'umma da ita to manzanni ba sa cikin wanda azaba za ta kafa wallazina amanu haka waɗanda suka yi imani da manzannin su ma ba sa cikin wanda azaba za ta kafa an gane ko kadalika hakkan alaina kamar haka ne ya zama wani aiki da muka wajabtar wa kanmu nunjil mu'minin shine mutsalar da mamale daga cikin wahala wannan haƙƙi ne wanda Allah ya zartarwa kansa shi da kansa dan ba wanda ya sa shi tilas ba wanda ya sai wajabta masa haqqan alaina nunjil mu'minin a wani yake kazalika haqqan alaina nasrul mu'minin ma'ana dai Allah ya ɗan kauma kansa alwashin sai ya taimaki mummune sai ya samar da su daga dukkan waɗansu wahalhalu kafin shi gaba wai ana neman mai wannan motar ya je wurin motarsa motar lambar Borno AA 514 DKW idan ya rike ga wurin mota ci gaba قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين قل فسيدك يا أيها الناس يا كوتا رمتا لك إن كنتم في شك من ديني in har kun kasance kuna shakka dangane da addinin da na zo da shi ku ci gaba da shakkar ku shakkar ku ba za ta sami in gane ba shakkar ku ba za ta kuma ni in zo in yarda da naku ba fala a'budu allazina ta'buduna min dunillah ba zan bauta wa abin da kuke bautata masa ba kishiyar Allah walakin a'budu Allah allazi yatawaffaku ni ina bauta wa Allah ne wanda shi ne yake karɓar ranku ma'ana da umarninsa ne ake karɓar rai amma mai karɓar rai shine mala'ikan mutuwa ko ne yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un amma tun da mala'ikan bai isa ya komai ba sai da izinin ubangiji sai zan to kamar Allah ne da kansa ke karɓar rai da haka yake walakin sai dai a'budu Allah ina bauta ma Allah Allah zai tawaffakum wanda da umarnin sa ne ake karban rayuwarku kuma idan lokacin ku yayi dole sai kun mutu wa umirtu an akuna min almu'minin kuma ni an umarce ni in kasance cikin mummune in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana dukkan sifofin da aka ce mummune su yi aiki da su an umarce ni in rigaye su yin aiki da su kada ku taɓa ɗaukan cewa zan ce ku yi ne ni in koma gefe ina kallo wannan shine tafiyar annabawa abin da duk suka kira mutane suna kokarin su ga sun yi abin da duk za su hana mutane sai sun riga su hanuwa da wannan abin to haka ake san al'umma su zama gaba daya da haka annabi da hadisi ke faɗa kan da zamu karanta nan gaba yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah ma tata wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib yace ko Allah magana san in saba miki in hana ku abu ne kuma in je in yi ba zan yi wannan ba duk abin da kuka ina cewa ku gyara muke bukata ko muke ku inganta ni ma in gyaru ku gyaru ni ma in gyaru da haka yake wa mutu ana kuna min almu'minin an umarce ni in zanto cikin mummunai wa an za ta lid jini hanifan wa la kuna min al-mushrikin wa an za ta wannan ma'tufin ne ala ma qablahu kamar yace wa umurtu an ce da ni kuma an za ta وأمرت وكان فيما أمرت به أن أقيم وضعك للدين يعني an ce da ni kuma ka tsayar da addini ka tsayar da fuskar ka da dini halifa ga addinin musulunci ne kake ma'ana ka dauki musulunci shi kadai kar ka garwaya shi da al'adu kar ka garwaya shi da bidoyi ka ɗauki musulunci hanifan ne kakken addini wanda zai sadar da kai zuwa da ubangiji wanda ba wadansu kanu an gane ولا تكونن من المشركين ثم ترك كسنتي تار دم الشرك وان ان دمك فلا تنبايا دم بايا ان توا ان لم يكري كسنتي تار دم الشرك اما بعد في اكي بدل مو اكي تبدا لا يزن ان لم يكبر دم وان أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه هذا الدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون a can ubangiji ce ka tsayar da fuskar ka ga da ka tsayar da fuska ana nufin tsayar da gangan jikinka an ba da labari dangane da wani bangare na jiki amma ana nufin dukkan jiki saboda fuska abu ne mai muhimmanci a jikin dan adam shi yasa wani lokacin sai a kawo fuska ana nufin jiki ko a kawo hannaye ana nufin jiki a ce zalika ma qaddamat yadaka wa anna allaha laysa bi dhallamin lil abid haka ambata hannu amma ana nufin jiki har na za a ambaci fuska ana nufin jiki wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن أقم وجهك للدين حنيفا وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ubangiji ce fitrata Allah wato ta kasance akan fitra ta ubangiji fitra shine tsarin da Allah ya halitta dan adam a kai asalin an halitta dan adam dan yi addini na musulunci inda za a gane shi kaɗai, kada wanda ya sa shi ko ya hana shi to zai tashi ne da dabi'ar musulunci da sai dan adam tun daga lokacin da karo ji wani ya umarce shi da mummunan aiki kada ya gaban sa kare ji to da babu yanda za a yi mummuna zai tashi ne akan kufa Shi ne hajjar tabi'a da Allah ya yake halitta dan adam التي فطر الناس عليها وضع الله في هذه الصبر لا تدين لخلق الله بعد ذلك تنجى لك الله وضع يهل السمت علي أخي سيء إن أنت مونا أبو باكو يا سبو أما إذا هل يسر باتا تنجى لك أنت ولا بقوا أبني تزوى يسنجى لك إذا أنزل صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يهجتانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تجد فيها من دعاء أظن أن حديثي في سوى كل الدليل أنا حلفت أنك بس بتركين المسلمين بس بتركين تبيئة بتركين هاي أما وعوكي كونة تنبدا فأدواب يهو ذلك إيه هي هي توسك الناس يارو يغاب يهودي أفاك مكن تبيئنسو ومدنبنسو وأيكم في نبيه جنيه ودقوتي aw munazzirani iyaye sun suka mai da shi ya zanto dan huta ba na tsari aw munazzirani iyaye su ne suke taka rawa wajen mayar da shi ga majusi yayin da ya kasance ya tsotsi maman mace yar baragada kaga kuma sai ta dan baragada yayin da ya kasance ya zauna karkashin inuwar uba dan baragada kuma sai su ne suke al'amarin yaro amma in ba haka ba halittar ka annabi ke kama tun ta masu bashi masu jama'a kamar yadda ake halittar jaririn dan tunkiya ne ko dan akuya jama'a da kusurciyar halitta da ya fi cikakku da kunne da ido har su gudu fiye da da an saka halittar dan tunkiya ta ya zo ba ido ko ya zo ba kunne rashin ido ko rashin kunne a duniya zai samu wani yanke mata kunne ko ne shi masa ido to haka jariri ma garo ko da musuluncinsa iyaye ne suke fata amurka wannan ita ce fitra fitra Allah allati fatara Allah alaiha لا تبديل لخلق الله في ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون da haka lalle iyaye akwai rawa da za su taka wajen ganin sun kare kansu a sun tabbatar masa da musulunci ba ba wai su ba su musulunci ba da ma da shi yazo to kiyaye musulunci na kare gurbata shi ne aiki iyaye tunda annabi ya ce ya hawo da ne yunabbi rani yunabbi rani amma bai ce yunabbi mani ba ba su da ikon mai da na san musulunci ya zo in ka ga da musulunci to su suka ce maka da musulunci amma ba su suke sa cikin musulunci to wannan ita ce kufra wanda Allah ya faɗa cikin mata ayar da suke dangantaka da wannan to sai Allah ya wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin ولا تدع من دون الله من دون الله كما الله ما لا ينفعك بازي ولا duk wani wanda ka kira Allah ba ba shi da ikon amfanarwa ba da ikon cutarwa da haka wanda za kira shi ne Allah a cikin kowane sanani don Allah shi ne wanda yake an kawo wanda ke cikin sanani amman yujibul mustarra da'ahu wa yasbitu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum Allah ubangiji ce amman yujibul mustarra wa ne ke an tawa al mustarru idza da'ahu yayin da shi al mustarru din ya kira ya Allah wa yaktubu su'a kuma yake yayi haka wani da kai shi da miki a rayuwa wa yaj'alukum khulafa' al ard wa ne ke sanya ku halifofi a ban kasa wa ne da juwa ne wa ne da bayan wa ne wa yake da wannan ba Allah ba al mustarru wanda yake cikin larura ko dai ka ce ma'khudun min ad-dhurri sai ya zanto al-mutarru ana nufin mara lafiya domin daga adurru ne kenan wa ayyuba ibn da rabbahu anni matan yadurru wa anta arhamur rahim adurru hi ya al ko kuma al-mutarr ya zanto min al-darura ne yani man alja'atu darura wa ahatat bihi ihata siwar bil mutam mutumin da larura ta koyi ta ko ina to duk da mara lafiya da mai larura ba mu an samu sai Allah dan haka ba a yadda ka kira wani ba da nufin ya kawo ba amfani ko ya kautar da cuta daga gare ka dan da Allah ba mai ikon wannan sai Allah kadai za ka kira idan ka kira wani da ba Allah ba abin da zai faru shine sakamakon da aya da fara bayan fa alta in har ka kuskura ka kira wani fa naka idan min zalimin to a wannan lokaci ka zanto cikin azalimai menene azulmu kuma shine wanda uce uce zai da mahalli ka kira wanda mutunta kira yake ba ka kare wanda ya cancanta shine Allah ka da wurin wanda bai cancanta ba shine dan adam ko kuma dukkan wani dangin halitta Allah wa yaqta Allahu bi dhurrin fala ta'tifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يمسك الله بضر إذا أبنجد ينف شافر كدوة سوتا فلا كاشف له إلا هو ba wanda ya sai yayi cutan nan sai shi wa in yuridu ka bi shay'in bi khairin idan ubangiji yana sace ka da wani alkhairi kuwa fala yadda li fadlihi ba wanda ya mayar da hannun abu baya falalan ubangiji sai ta zo gare ka matakar Allah ya nufa ka da ita wani mutum bai sai kare maka ita ba kowane ne kuwa yusibu bihi man yasha'u min ibadihi ubangiji na samar da wanda ya ga dama min ibadati cikin bayansa in ba ya samar da shi ta fuskar su ya ya shafa ya shafa ya ya ta ta ta ta shi ko ya ta falala ta ne? shi ne yasi bu bihi yi samun samu dangin falala da dangin cuta ubangiji na saukar da ita ne ga wanda ya ga dama ba ga wanda su mutane suke ko ba wa huwa al ghafur rahim shi ubangiji ta ala ne al-ghafur kuma Allah shine ar-rahim anan da aka ce wala ta da dunillah addu'a kashi biyu ne kamar yadda muka safara akwai du'a wa ibada akwai du'a wa mas'ala kowanne kuma haƙƙin Allah ne shi gare du'a wa ibada shine wanda zamu so masa yabo ko girmamawa ba wanda yake cancantar yabo cancanta ta gaba ɗaya sai Allah wanda za ka kirayi sunanka ba tare da karo ko ba kawai sai dan ka gina maki dan ka tuffanta shi da abin da ya dace da shi kana cewa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar كما هو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما هو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كما هو الذكر وانت دنجوجي مكلموني كاوا وانت تكداتي لمرتبا ابنجيجي دمرتبا وانت تكداتي دبوايا ملكتا كما جرم ما تكتو وانا انا كرمت الدعاء to ba wanda zaka tsaya kana tsaya ne sunanka kana kana kana kana tsaya wai kana yaban ka in ba Allah ba ko da yaban annabi da mutane suke cewa suna dare dan yaban annabi ba wanda yake abin da aka cewa annabi sallallahu الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما يدعو مع الله ممكن في الحمد لله رب العالمين ومكاء النبي dukkan dangi ne gona Allah ne annabi kuma abin da yake ayi ubangiji ma yake ayi shine salati amma waƙoƙi ko kasidu da ake tsarawa domin su zanto yaban annabi wannan baya cikin waɗansu ayyuka da suka kai matsayin mustahabbi dangantana sunna matsayin mustahabbi da kai ba duk abin da za ka kafa hujja da shi magabatun ka dangane da yawa annabi waka shine Hassan bin Sabit ko abdullahi bin Rawaha Hassan bin Thabit ya yi wa annabi ne ko ya yi wa annabi kasida daidai lokacin da waɗansu suka yi suka zage shi shi sai ya faɗi sifatin da suka dace da annabi ya mayar da masani kan waɗancan ko ba annabi ya umarce shi ba amma annabi ya tabbatar da shi da yayi bai hana shi ba inda a ce yin kafida din nan wani abu ne na kalala ga Hassan da suka Abubakar da sai an samu kafida kasida Abubakar da Umar da Usman da Ali kamar ta Hassan bin Thabit amma wani fage ne ba ta ne yake a kai sai suna da shi kadai ya biya bukata da ta an kira kowa ya zo yayi ba domin shi kadai sai suka kyale maka Abdullahi bin Umar sai suka kyale ba dan saboda wannan wani fage ne ba a damu da aka gantuwa da shi ba amma da talaki a kan ba shi kadai ba dukkan sabai sun yi haka dukkan sabai sun yi yanzu ka zo tarihin sahabban annabi waɗanda ba taɓa yin ya annabi waka ba sai suka fi yawa amma ba su tarihin mutum ɗaya da bai taɓa ya annabi salati ba wannan ya zama hujja ko da zama kwakwara ba da rashin ya kai saboda haka magana cewa za ka yi da annabi ko za ka yi da annabi ka yi suka fi da wata da annabi amma za ka yanko cikin ayyukansa ya ce a yi gaskiya za ka yi ya ce a zama rikon amana za ka zama rikon amana amma kuma za ka zo ka raya maulidi a ce a zo a yi yaban annabi a zo a yi zumba ka zauna a gida ka yi salatul ibrahimiyya guda ɗaya wallahi ya fi kana kana wannan kafida wallahi don idan kai salatul ibrahimiyya guda ɗaya annabi ya Allah zai ma goma ina inda aka ce in ka tafi da ɗaya za a ma biyu ma to sai ma Allah na da misali saboda haka du'a kenan du'a na ibada Allah kai aikewa ba annabi ake kira ba haka du'a na matsala du'a na matsala shine roƙo Allah kada yake roƙa ba a roƙon wani sai Allah subhanahu wataala in ka ga an roƙi dan adam an bukaci abin da shi zai iya yi ne wani mai tsohon da hula ta kusur kai wani kuma kamun kana kan shi ko kan bakin ka kai ni zuwa bakin danga kan ko sai suka wani abin da dan adam zai iya yi amma duk abin da yake ya ke kwanto da bangaren ubangiji ko Allah kan ka dauki kira ba za a kira wani ba sai ya yi maka cuta ba ka haihuwa idan ka rasa haihuwa ba ka haihu idan kana bukatan ka ba ka haihu shi Allah man yadda kuma na samawati wal ardh man yarzuqu min as-sama'i wal ardi ayat da karanta can baya ba wanda zai bada arziki sai Allah in da da yayi bada sai ya kafin ya maka in shi ya ce ya ba yana da ya rubuta shi ba duk ya rubuta mana ya kan kanta sama da yake kanta idan ka sama da yake kanta saboda haka dan ne za ka yi tunanin cewa shi zai arsa kuma in ya yi ciki da kai za ka arsa duk wanda yake in ya yi ciki kai za ka arsa kirme ke kawai yake maka wallahi ba ba wanda zai ciki da kai arsa shi ne Allah kuma shi dan bayarwa ba ya san a roƙe da gobe in ka biyo ka biyo gobe kai sosai ya ya kuma saboda abin da takaitacce ne ta fasa kai ke da shi ba ya san ya rasa eh wai wata makauniya tana bara ta zuka man dan ya tace a ba mu kalila ubangiji ya mai da kafiran yi sai dan Allah da na kalilan din ya ba mu da aka san adam da ya kalila aka bai da ba ya san adam kalila aka bai da ba shi wanda yake kadai ba saboda ka fasa kai ke da shi ba ya san ya kare amma idan ka kalla Allah mulkin komai na ke shi ne wanda ke dojihi malakutu kullu shay ko da ɗan sun yana da kai na jin tsoron kai kare amma ubangiji ko abin da ke wurin sa baya karewa subhanahu wa ta'ala ma inda kun yanfadu wa ma inda Allah ba abin da ke wajen Allah tabbatuwa yake baya da. saboda haka shi kadai yake ko wani irin roko du'a ibada hakkin Allah ne du'a matsala hakkin Allah ne hujja wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka saboda haka annabi za ka yi masa salati za ka so shi a zuci duk abin da ya sunnan ta na sunna kana kokarin aikatawa duk abin da ka san bid'a ne ba ya da asali daga wajen annabi kana ya karki ba ka yadda kai to wannan shi ke nuna matukar kanka da annabi amma har sai ka zo ka tafi da ba wanka ba ka koyi da annabi wannan kai kana faɗa ne da baka قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين kun ka da su ya ayyuhan nasu ya ku mutane kad ja'akum al-haqq min rabbikum hakika gaskiya ta zo muku daga wurin ubangijin ku fa man yahtadi fa innama yahtadi li nafsihi wanda duk ya karbi shari'a to ya karbi shari'an nan ne don kanka don amfanin kanka wa man dalla wanda ko ya bauke masa gaskiya fa innama yadullu alaiha sanadi shi ya cutar da kansa kansa ya ta ba wani ba wa ma ana alaikum bi wakil ni ban zanto ba mai gadi gare ku ban zanto ba wakili wanda zai tsaya yake dole sai kun aiki na in kisar in na kisar kuma ya yi na da kun kokar ku haka Allah ya umarci annabi yayi shela annabi aikin sai sanar da mutane cewa ku kaza amma ba ya cewa ba a cewa sai ya kama sai ya kan karatu da karfi da yaki sannan Allah ya ce wattabi ma yuha ilayka tabi ake yin wahayi ya zuwa gare ka wasbir kuma kai hakuri wajen jin wahayi annabi ba kan da wahayi aka ce ba abinda ake maka wahayi sannan kuma wasbir kai hakuri saboda matukar zaka bi tsarin da wahayi ya zo da shi sai kun ka ba mutane sai ka zama bako cikin al'ummarka, ka to idan ka zama bako kuma sai an ka a wannan lokacin ne za a samu jarumi wanda ba ruwan da tsangwamar mutane kokari yake ya aikata gaskiya ko da mutane ba su ce a nan kuma za a samu rago wanda da an fara tsangwama kuma sai ya da ba dan ya zauna da mutane lafiya abin da yake faruwa lokacin da ka koma za ka zauna da su lafiya kuma sai sun sake buɗe ma wata kofar cikin gaba ba ka ga gaskiya saboda su ba to kuma in ka koma tare da su kan ba kuma hankalin su ba zai so ba yanzu mutanen da suke ganin cewa an saba musu an saba ma da su an saba ma abin da iyaye daga ganin suke inda yau gaba ɗaya mun ne zamu tare ne mu je mu ce to mun dawo abin da kuke kai to kuma sai mun zama abokan takara cikin wannan abu har yanzu kuma su ba da kare har yanzu wannan da zai sa su ba mun koma saboda ne to kuma mun zo za a yi turmutsu zuke nan da ka da sai ki ki yanzu ka zo kuma ka ki da kai ma sai ya mata kenan ka zauna bayan za ka zo ki kadai ne kenan to wannan matsayin zai haɗu su da tashi hankalin kuma ba zai ka da ba kuma a nan gurin shi yasa kan farko ka yarda da ubangiji amma mutum ka ce za ka yarda da ba adam ka fara wahala wahala duk ta ƙaru ma neman yarda da adam ba zai taɓa yarda da kai ba sannan Allah ba zai yarda da kai ba amma in kuma yarda Allah shi kaɗai sai ya yarda da kai ko ba ɗan adam da yarda da kai ba ya yarda ka abin alfahari idan Allah ya yarda da kai duniya ta yarda da kai amma sai Allah ya sanar a fata su ta da su cewa jibril kai sai da kai sai na cewa ina gamarwa ne jibril ya so kuma sannan ya tsere ce Allah na kaunar wa da su kuma ku so duk malaiku su so duk dole da kike malaiku kuma kadai kawai kike so ka ga da jinsu wala ya Allah bi rabbika wa ma hiya illa zikra lil bashar wa ya malaiku kuma kadai da mu aka dina ne yawa ga wanda kana da nan sai Allah to ballan na duk su kar aka da kowa wannan ta dace da baki amma burin ya fita karan ko kafara da ta kama kuma cewa buri da zai ba ka ce ko kowa ya saka bai taɓa ba da haka imam malik ibn anas ya tambaye abdullahi bin wahab yace me mutane suke faɗa game da ni yace to ya suna nan suna yaban ka makiya kuma suna nan suna gaji yace ma zalan nasu haka da da ma san haka duniya take inda aka halice ta yace walakin na'udhu billahi min tasabu'i al-alsinati yace muna muna neman tsarin Allah a ce harshe gaba yi tarayya akan mu shine ba mu amma dan wani da wani ya bada da haka za a tafi dole ba za a yi dama gaba ɗaya lokacin da wani ya ce ka iya sai ya ce ba ka iya ba to kai ba za ka ba bukata kake ce ka iya din ba so kake ka dace da Allah ya yarda magana ta da kaza amma kake ko duk gaba sun kare abin da ba zai ba to da haka kenan da bukata ta hakuri wasbir dole sai ka zuwa yi kuma sai ka hakuri wajen bin wahayi kai ya hakuri hatta ya hukuma Allah har Allah ya zartar da hukunci menene Allah ya zartar da hukunci Sai kana kira kan tafarkin ka na gaskiya shi kuma wanda zai kira kan aka yi zai kira har da ta karshe kafin nan kafin wani lokaci sai sakamako ya fita asiri yayi ma da haɗu. kada ka ce a hana ka alhaji ne ba a kasa abin da kasuwa a kasa ko ya kasa na ta rawa. sayan na da yake ne mai da gida wanda aka gina kyau a saya wanda ba ya kyau a tsami amma wanda ya ce a rubutan sun wani dan nuna ya kawai za a bari kar a saurari wani a saurare ni to ya san na wancan ya fana cikin dai wato shi ya je ya kawo mai da ya kawo mai sai da mai zuma a kasuwa to sai ce nan ne ne sai ai rufe dukkan wani kago na sai da zuma to sai sai mai ya tsari saboda duk wanda ya zuma ba zai kalla mai ba amma in gaskiya kake so sai ka ce jama'a duk inda ake karanta alqur'ani da hadisi ku zo ku saurara in dai Qur'ani da hadisi ne kai kana shi duk ta kaza to mutu wannan shi ne aka ce to mutu wannan kitan ne aka ce har za zo inda ya dace da fitar Allah allati fatara Allah da alai sai ka ce da bindiga da ya dace da fitar ne sai kai ka fitra allati fatara Allah da alai to dan saboda haka Allah ya ce wasbir hatta ya hukuma Allah har Allah ya zartar da hukunci tsakanin ku ya rinja da kai akan wa huwa khairul hakimin kuma Allah ta'ala shi ne khairul hakimin shi yayin yamma cikin hukunci tsakanin mutane Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Lam كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير bayan bismillah sai kalmo sai harfa guda uku alif lam ra wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ne kadai ya san me ake nufi da Allah ya kitabun hukumat ayati shi alqur'ani mai girma littafi ne wanda aka sautaka ayoyinka sautakawa da yadda babu wata tangarda da za gani cikin su ba kuskure ba ta da rawa ثم فصلت فما أتى يوجد مأنون إلا إلا للذين حكيم كبير للتابعين لجوجا حكيم واتو من حكمة سين الله خبير ثم ميزمن فاتحين الأمر رسا وانت بعض بجي أواتحين دعب النبي يقول لنا أجل أمرا ما لم يسكن فقاك وأن يعني تقيدني سوتي باتر بسن كار بياني أكبر فهنا بكا تمتلي وقتان سوما بسن صابنا إيه تريد بسكرا وقتان سجين وقتان سكرا فرنسا أكيد na san lokacin da muke farkon surfin bakara mun yi bayani a kai amma ba zai hana yau mai ne ko kaɗan daga cikin ba saboda bukatar hakan ta kama sunan da duk suka bude da waɗannan alhurufin mukatta'a wato alif lam ra alif lam mim hamim ta baya da sauran duk sunan da suka bude da waɗannan harufa malamai suna da maganganu daban-daban wajen tafsiran mafi shaharar maganganu da malamai suke faɗa magana ta farko sukan ce alif lam ra wannan duk inda ka gan shi surar da duk da an buɗe ta alif lamura, ra to za ka samu alif da lam da ra su ne harfin da suka fi a cikin wannan suran sama da kowane harfi daga cikin sauran harfin larabci sai ka ga an bude alif lam ne lalle alif da lam da mim su suka fi yawa sama da kowane harfa idan an ce qaf lalle qaf su fi yawa sama da kowane harfi haka wadansu malaman suka wadan suka ce a alif lam ra ko alif lam mim wadannan sunaye ne na Allah wadan suka ce a sunaye ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadan suka ce sunaye ne na alqur'ani mai girma duk wadannan maganganun da malamai ke yi dangane da tantance ma'anar wadannan kalmomi wadan suka suka ce a sunan ita wannan suran ne alif lam ra sunan wannan suran kenan alif lam mim sunan wannan sura kenan mai suna alif lam mim madogaran su hadisin abu hurairah wannan sun duka hadisi a kai amma wannan madogaran su hadisin abu hurairah da cikin bukhari yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a cikin sallan asbahi ta kowace ranar juma'a a raka'an farko yana karanta fatiha da alif lam mim as sai suka ce ta annabi ya raka wannan suna sura suna alif lam mim as-sajda a raka ta biyu bayan ta zuwa hal ata ala sultan min al-dahr lam yusu amal qur'an to da haka sai suka ce da shi an ce yana karanta alif lam mim as-sajda amma ko a ce yana karanta suratu sajda sai aka ce yana karanta alif lam mim sai zan to alif lam mim kansa suna ne mai wannan sura amma duk haka wannan bai fito zalimi ba a ce annabi ne ya rada sunan haka magana ta wanda ta fi shahara kuma ta fi kusa da wato ainihin inganci cikin maganganun malamai ita ce magana da al-kashar imam al-kashar imam azamat tariqa a cikin al na ji imam rabi ya kai ta ibn kathir ya kai ta haka kuma imam al-qurtubi ya kai ta sai al-islam ibn taymiya ya yi kyakkyawan bayani akan ta bisa da cewa waɗannan harfa guda uku alif lam ra ko yan uwansu masu kama da su a sauran surori suna cikin harsan larabci wanda da su ne ake gina ɗaiɗaikun kalmomi na larabci Qur'ani kuma an saukar da shi da harsan larabci da aka saukar da shi sai aka kalubalanci larabawa aka ce su kawo irin ba suka saka da suka saka sai Allah ya rinka saukar da wadansu surori da alif lam mim alif lam don ya nuna wa laraba cewa Qur'ani nan da aka ce ku kawo kuka kaka, da dai harsan da kuka saka sani ne wanda kuke magana da su aka saukar da shi ba da waɗansu bakin harsa ba har yanzu dai kayan da kan karka ɗauka an muku gwaran su ko da wani abu da ban bana su ba da larabci ne alif lam ra sun san me alif lam sun san ra alif sun san me alif lam sun san dukkan waɗannan kamar ana nuna musu cewa harsan da kuka sani da su ne da aka kira Qur'ani kuma ku dauke su ku je ku kira maka Qur'ani in kun isa yadda islam yake shi yasa mafi rinjayen surorin qurani da aka bude su da wannan sai kaga ambatan Al-Qur'ani ya biyo baya faru daga bakara alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan سوء عمران ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مثبتا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل القرآن لا ينسى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنزل به على للمؤمنين ألف لا تلك آيات الكتاب الحكيم أتانا الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ألف لا كتاب أبتلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم ألف لام تلك آية الكتاب المبين إنا أنزلناه فإنك في هذه الآيات في أنزلنا في القرآن طه ما أنزل الله عليك القرآن لتشفى إلا تذكرة لمن يخشى قاف والقرآن المجيد قاف والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وكفاء yake mafi in zayan surorin da kuka da an bude su da wannan sai an ga san qur'ani ya to ta haka kamar ana kalu ganin kan larabawa ne ya ku rawa ga waɗannan harafan ku dauka ku kawo kadan kun qur'ani da ku iya alif lam ra ya ta ce kitabun turki mata ayat littafin da ka kyauta da ayoyin ka kuma ku dauke wannan harfa ku je ku yana da littafin ku kyauta ku zo ne dangane alqur'ani da ku iya to idan muka dauke wannan sai mu tsaya kenan a cikin da ma'ana suna da ma'ana da za a iya hararowa ne alif yana da ma'ana da an rubuta shi an san alif ta rubuta lamu yana da ma'ana ara yana da ma'ana dan haka wadansu suka ce su ba za su yarda ba ka ce alif lam ra a ce babu wanda ya san ma'anarsa dan alqur'ani lalle ne ya kasance an san ma'anarsa dan Allah ya kasance dan ayi tadabburi cikin ayoyinsa in ko ba ka dan ma'ana ba ya ta tadabburi كتاب أنزل الله إليك مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقدارها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كل أن يكون تدبروا دم تدبري إذا كنا وعد أقول لك في القرآن مدجوازي to lalle ya zanto ma'anarsa sanan ya ce a wurin mu dan in musamman na to wannan ita ce ma'ana wanda take ta dace wanda take da magabata a kanta cikin salafin salih magabata na gari wanda suke gina ta Don wani ne ɗauki wannan kalmomin yanzu wai ce duk malaman musulunci sun ce ba a san ma'anar ba shi yanzu yana da sabon wahayi ya san ma'anar ne eh, wani sun ne suna eh, rakan halifa wanda yake da awarki ne annabi a yanzu na karshen zamani kuma yana da mabiya a nan mai duguri a daidai nan gambar suna kallon juma'a suna sallar juma'a tsari saboda haka yake shi ya sani shi tsammanin sa malaman musulunci ba su da wannan maganar ba da yake duk wanda ka ga ya da baka irin wannan sai ka samu abu biyu ke damun ka ko cuta ta jahilci ko cuta ta san rai kuma kowace sai illa ce babba wanda suke ta san zance dan da ta hana ta fahimtar gaskiya ya da ma nan da musulunci ba san wannan maganar ba da aka ya ɗauko yake da cewa ana cewa Allah ya ala da to ni na sani tun da ya sani shi yanzu ya zama annabin zamani ba gida ji bai san cewa shi kun kafin a zo ya tafi kuke da karanta da da haka wannan na ba da yake da ita da matsala a annabi ko ai ya aka hankali daga kada ya cewa ga mutum wajen zama annabi sai ya ɗauki ayoyin alƙur'ani da kuma aƙidar su da suke gina a kai shine ne inkarin hadisin annabi to ya samu wannan damar duk wanda yake son ya gina bid'a dama zai mutum hadisi saboda abin da yasa hadisi shi ne fasarar alƙur'ani da zarar mutum ya yanke maka shi to kowane karna sai ya gina maka kuma yasa ko da Abdullahi bin Abbas lokacin da ya zo zai yi jayayya da kawari waɗansu na farko da suka fara kan tsayawa Ali bin Abi Talib da yaje zai yi jayayya da su abinda aka ce yi jayayya da su to wato kai musu da su ta hanyar hadisi kar kai musu da su ta hanyar Qur'ani kai saboda Qur'ani shi kadai sai ka samu aya tana daukar ma'anoni biyu ko uku a larabtanta. ba yanzu za a yi ka ba alƙalan sai ka kuma hadisi ya tantance ma wacce ake nufi cikin ma'anonin nan guda biyu yanda haka da ma'anoni guda biyu da aya take dauka to ne da kuma amar mara kyau Ya ce ita ce kawai dole to wannan shi ne abin da sa kake inkarin hadisin annabi kuma saboda jahilci sai su ce wai Allah ne ma ya fara imani da hadisi wai kaga ayi hadisin ba da zuwa ne to ana da inda jahilci yake su kalmar hadis a cikin wannan ayar sai suka dauka ita ce kalmar hadis a wurin malaman musulunci ai za ka samu kalma tana da ma'ananta a larabci kuma tana da ma'ananta a wurin malamai yanzu ka ko da ko da mai karatun boko ya san cewa malamai na sayansu suna da yaran su banda turanci za ka samu wata kalma a turanci ka za ce amma a yaren malaman kayan su kuma tana ba ta wata ma'ana da ban ni yadda aka kanta a duniyar la turanci amma inda za ka duka duk suna da zamanin da akan gurbin malamai da kowane fanni suna da wani yaran su wanda sai ka karanta wannan fannin da sai ka karanta wannan fannin da kake fahimtar yaran jin turancin ka kaɗai baya sa ka dauko wani lissafi wanda yake da turancin ka iya fahimta tare ya kana yin turanci ko kuma nan gaba da zaka san san sai ko ma da kan to dole sai ka san wannan yara to haka kai ma hadisi take da haka mutum wani abokin magana ka nake ka ba ya hadisin ba da hilo ne sai na fahimci shi ba da wannan da shi, kuma buga mutum misali da hausa da yake fahimta ka nake da aka ce ruwa menene ruwa sai ke ruwa shi abin da ake sa ko a wanka da shi ko a alwala sai su ga kalmomi guda uku ko shi a ce kalmar ruwa na farko na yi kurji ya yi ruwa sannan kuma jiya an yi ruwa ina so in sha ruwa babu ruwan ka da ni ina na guda suka ne su da amma ko na kalmar ruwa ta zo amma da ya nuna ruwan mai iri ne jiya an ruwa ina nufin mai ruwa ina so ruwa wato ruwa wanda yake na ina da kurji ko ina da ciwo jikina ya ruwa wato miki kenan wato ya yi gudunya kenan ba ruwanka mutum ya zo kana magana kake ba ruwanka ya zaka ne ma na tashi ya zaka ma ruwan sama ko ruwan ja ba da wannan ba to aka idan malamai suka ce hadisi a tsara da lafiya da ake haji ana nufin sabon abu sabon kurs wanda ke da babu yanzu aka kawo shi da haji dan haka ake kiran bid'o'i muhdasa muhdasa fa inna kullu muhdasatin bid'a fa inna kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah muhdas ka dajjan abu sabo ka da hadisi kai to ana da hadisi wannan sabon sabo ne to da Allah ya ce bi ayyu da ba'da hu yu'minun yana nufin da wani sabon magana za ka yi imani ba'da hu bayan alquran da annabi zai babu wata bakar magana wanda babu ita a lokacin annabi da za ka zo ka fitar da ta annabi kuma za ka zama karɓar da bin ba abin da ayar nufin kenan amma idan an ce hadith wanda ana nufin magana annabi wannan yana da ma'anar sa daban shine abin da annabi ya aikata ko abin da ya faɗa ko abin da aka yi a gaban sa bai hana ba to wannan sai a kira shi da suna ne hadith وقلنا الحديث ده معناه حديث النبي كما الله يعلم الحديث هو مدعى الله ده النبي مدعى الله معناه ده القرآن مدعى الحديث مدعى النبي كما كده مدعى الحديث ده wannan an haɗa tun Allah da nan manzon Allah a cikin ayoyi da dama na Qur'ani mai girma wanda ba za su kirgu da ake kirge su yanzu da gaggawa ba za su yi kirge su من يطيع الرسول فقد اطاع الله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يجوز الكافرين. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفسدوا وتذهب ريحكم. والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. فاتي تقول عن الله سوى تاتي اطيعوا الله فجعلنا الله تاتي اطيعوا الرسول كما كما قال الله. لن يعبد دابيني. دون الله دبر دون الله دبر. دون الله شنو دون القران دون الله شنو دون حديث idan ka ce dun manzo Allah idan ka yana nufin ya tsaya a gaban ka wuce kana bin yanzu kenan ba ba ga mu da jin annabi kenan dole da magana idan ka da haka jahilci ne ke damun da dama daga cikin masu irin wannan akida abin da muke ba su shawara shi ne yadda kuka yarda kowane bangare na rayuwa ba a noman ba a noman bayanin su wurin wanda ya san to haka addini ba a noman bayanin su wurin wanda ya san shi ba mun da za a yi lafiya an dauke ta ba a tafi da kai asibiti kana bukatan kalin ruwa kana bukatan ai maka allura sai aka wuce ta kofar tela da ke kan kunkun sai ka ta a a nan maka allura Ta san ba bangaren ka bane ba kwararre ne ta kusa bangaren ka amma ba abin da ya haɗa shi da aiki da allura babu yanda za a yi a ɗauke ta baka da lafiya sai a zara ta ta ofishin malamin gona ta ce shi ne zai zo maka operation a ce ai wannan ba daga kai aiki na duk wanda ai likitan ma kan boko ne ba nan gona na kan boko ne da ke gina ai da kan boko ne amma kan Abdullahi ne, sa gona Abdullahi ne amma mun da ta yi addini ba. to da haka rasar sa da balaga ne kuma larabcin na irin da da zamani wanda ba zai iya larabcin ba sai in ya karanta shi Kin ba karanta ba zai iya ba abin da ya karanta abin da ya ta bangaren ilimin zamani bangaren ilimin kimiyya ya karanta saboda haka duk rubuce-rubucen sa da turanci ke baya iya rubuta ko kai na iya larabci ko kai ba zai iya rubuta ba yasa kanka kuma alhamdulillah ma da yake an riga an kashe shi tun shekaru biyar ko da suka riga suka rike kafin a kashe shi wani yaro ɗan ko da ya ji labarin da ya buga masa waya na Amerika ya dauka yake wane ne Ya yace nan ne gidan annabin Allah rashar khalifa yake ke eh, nan ne ce kai wani ne. Ya ce a ni ne malaika Ya ce kai ya kike yace kai ma kai ya kike in dai annabi ne dole sai malaika jibril in dai bai san da annabi ba ne saboda haka muna kira ga ɗan uwa musamman ga samari masu cikin addini wannan mutum yana riga da mutane yanzu haka garin nan yana zuwa jami'a ya ɗauko yara waɗanda suna da suna zama jami'a suna karatu ba su da gata ba su da mai ɗaukar nauyin karatun su ya rinka ba su kuɗi dan yi za su zuwa ga wannan mummuna akida duk addinin da suka ta aka kuɗi an shiga daga ta ko ban lafi duk addinin da su an za su yi sannan a jawo ka to lallai ba gaskiya ake so a dora maka ba shi ne karanta da jabin sai tsora da ka akan tabarkin gaskiya amma ba da da bane a ce ba wanda zai fito da shi ba zai yi ba to saboda haka yana nan yana son yara yana ba su kuɗi ba dan ko ba zai alaka wannan gida saboda haka ya zama ya ji ne iyaye su kullun tarbiyyar yara musamman wanda suke karatu a jami'o'i da manyan kwalejin gwamnati dan kada wannan ba ta gari zo su harjita lissafi su dama yara kwalwan a zo kuma a rage zai kuma da dan malamai da suke da fada a cikin gari tun da akwai gawurtacciyar majalisa ta malamai masu wa'azi a garin Maiduguri muna son mu ji wani yankakken bayanin su game da wannan matsala dan da kan ciki kwarai da gaske wannan majalisa ta zauna ta fitar da takardar bayan taro wadda za ta nasihanci al'ummar Maiduguri kan wannan hadari da yake fuskantar ba ke nan, mu ji wannan musamman daga nan kafin wannan watan alfarma ya Allah ki mana da wanda kai Allah ki kitabu kuma kuma ayatuhu littafi ne wanda aka kauta da ayoyinsa thumma fusilat sannan aka lallabe su billah billah min ladun hakimin kabir daga mai daga mai hikima kuma kabir wani cikin al'amuransa Allah ta'budu illa Allah إنني لكم منه نذير وبشير ألا تعبدوا إلا الله لنا لكم أبن القرآن يكون شعبي وترفي لكم وتفان قوة الله إنني لكم منه نذير وبشير lallai أدريكم منه wato daga ubangiji nazirun kamar mai gargadi ne sannan basirun kuma mai bishara gare ku mai gargadi da bishara ne na musamman daga wurin ubangiji Allah ya turo da gargade ku وعن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمسعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤسف كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وأن استغفروا ربكم كما تعلم da nazo da shi yana dauke da cewa ku yi istighfari ku nemi gafara a wurin ubangijinku sun matubu ilaihi sannan kuma ku tuba da idan kun yata yumakkilkum mata'an hasana ubangiji zai biyar da ku dadin kyakkyawa idan ajalin musamman har ya zuwa ga wani lokaci sananne shine zuwa lokacin mutuwar ku wa in tawallu wa yuzu kullu bi fadlin fadla kuma ubangiji zai biyawa kowanne ma'abucin falala falalarka wa in tawallaw idan ko kuka juya baya wa inni akafu alaikum azaba yawmin kabir wa inni lallani ina ji muku tsoro akafu alaikum ina ji muku tsoro azaba yawmin kabir azabar wani ne wanda yake mai girma shine yima ranar da take إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير إلى الله مرجعكم كتلي سوى مكو مركو قبائي يزوى الله وهو على كل شيء قدير وما لم في الا ما يكون كم قوة إلى الأمر بقى بنت في مدرسة ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغسون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ala ku saurara ku ji innahum yasluna sudurahum innahum lalle su mutane yasluna sudurahum suna kautar da kirjinsu suna karkatar da kirjinsu da yasakko minhu dan su koye masa imma kace dan su koyewa Allah ko dan su koyewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ku saurara ku ji hina ya thiyabahum lokacin da suke sufurce kansu da tufafin su suna ganin kamar sun koyi to ba su koya wa Allah ba domin ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linun ubangiji ta ala ya san abin da suke sirrantawa kuma ya san irin abin da suke bayyanawa to wannan aya malamai sun yi sabani dangane da tantance ma'anarta waɗansu malaman suka ce wannan aya tana magana ne akan wani gungu na munafikai da suke tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama a Madina lokacin da duk da annabi ya taho kamar zai zo inda suke zaune sai su karkatar da kirjin su shine su sudura sai su karkatar da kirjin su ma'ana sai su kwana in dai su daga nan annabi ba ka yarda su hada da shi sai su masu bauta su gona titi gaban dan masu game da annabi ballanta za su ji abin da zai faɗa musu shine su sudura suna kautar da kirjin su liyastaqu minhu dan su koyo shi annabi idan kuma annabi na zaune suna kusa da ke, to idan yana magana sai su sanya babban mayafi ko rawani su rufe har kunnan su wai dan ma kasu ji abin da annabi ke faɗa ne Allah ke ana su saurara su yastabtuna thiyabahum lokacin da suke lullube jikinsu da tufafi ko su lullube fuskarsu ko su lullube har kunnan su da tufafi dan kasu ji abin da annabi yake faɗa ya alal ma yasbuna ai Allah ya san abin da suke sirrantawa ma ya ilimin da abin da suke bayyanawa wannan shi ne ra'ayin farko amma wannan ra'ayi ba su da karfi dalilin da ya sa ce ba da karfi saboda wannan aya tana cikin wannan sura ta suratul hud wanda suratul hud ko mai kiyaye kuma kowa ya san cewa munafiqai inda suka shi ne a Madina amma su kai kungiya guda biyu ko dai al-iman ko al-kufr amma da aka je Madina ne za ta samu su karba kafa la ilaha illa wa la ilaha illa saboda haka sura makkiya kuwa ba za ta ɗauko wani abin da yake faruwa a madina tana ba da labari ba bayan ko bai ba da an je madina ba a lokacin da sura ta sauka wannan da shi ne wannan kuma da suka ce wannan ra'ayi bai da ƙarfi akwai magana da Abdullahi dan Abbas da wannan kuma da magana suka ce wannan aya tana magana ne kan abin da waɗansu suke yi a lokacin mutanen jahiliya suna da al'adar cewa idan mutum zai kusanci da ko idan mutum zai ya zan ɗaki dan biyan bukatar ta ɗan adam lalle ne yana so a sami hijabi tsakanin su da sama yana ganin wai yana jin kunyar ubangiji ya fito fili yana biyan bukatar ta ɗan adam ba hijabi tsakanin da sama yana ganin kamar dai ya da ya fitar ma ubangiji to wannan ko da wadan suke amfani da wannan damar ko da bayan sun shiga musulunci suna ganin in suka shiga daki suka koyi suka yi wani aikin barna Allah ba zai gansu ba suna ganin in sun lulluba Allah ba zai gansu ba sai Allah ya dokar da wannan ayatu bayan su musulmi mutum yace ana ku taurara ku bi innahum yasununa sudurahum suna yankurin su ga sun kautar da kirjin su sun yi kwala sun je sun koyi a wani wuri liyastakfu minhu dan su koyi wa Allah ba kuma za su iya ba ala ku saurara shi ne yadda ta tona siya da mu lokacin da suke fitirce jikinsu da tufafi ko su san hijabi da ganunsa da sama wai dan ubangiji kare dan su a wannan lokaci ya alamu ba yasruna ubangiji ya san abin da suke sirrantawa wa ma yu'linun kuma ya san abin da suke bayyanawa innahu alimun bi zati sudur lalle fi Allah ta'ala alimun masani ne bi zati sudur dangane da abin da ke cikin kirasa na mutane saboda lokaci ya ja sai mu dakata a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kai wanda muke kuskure ko Allah ya ji mana